الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan oktoba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunce wanda bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani yau za mu tashi hadisi na 100 da nawa 149 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أولك أبي هريرة Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Na'am, ausani khalili Rasulullahi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mun wasiya da abubuwa guda uku. Na farko ya mun wasiya da yin azumi kwana uku kowane wata. kowane wata yin azumin kwana uku an gane kaga wannan sai zama daidai da ainihin nasihan da manzan Allah ya yi wa Abdullahi bin Amr bin al can baya cewa ya ringa yin azumi duk wata yi kwana uku shi kuma zai ga cewa yin haka din ya masa kaɗan yana so ya ƙara fiye da haka wanda mun ji a baya manzan Allah ya nuna mai za ka yi nadama ka bashi haka da ya matsa sai ya yi annabi ya bashi shawara ya yi siyamu nabi Allah Dawud ya yi azumin annabin Allah Dawuda alaihi salam daga baya bayan ya tsufa jiki ya riga ya yi rauni sai da ya yi nadama yana cewa da ma na sani da na karbi wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to so daga yin azumi kwana uku duk wata in kai azumi kwana uku duk wata musamman ma ayyamul bid akwai kwanakin farin wata kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar a gani in mutum yayi wannan azumi ya fi lada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar game da yin azumi ainihin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar an gani amma duk da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka yi duk da daga cikin manyan malamanmu daga cikin salaf akwai malamin da yake ganin cewa saboda babu saddun zari'a saboda a toshe kofa na barna yake ganin yin azumi sha uku sha hudu sha biyar din nan a duk da cewa akwai nasin da ya magana kai mafi alkhairi a dakata shi dalilin da ya za ce a dakata domin kada mutane su ɗauka ana bautan farin wata kada mutane su ɗauka cewa an iyakace sai farin wata din, in ba farin wata ba za a yi ba ko kuma farin wata na da wani tasiri wajen baiwa mutum arziki ko wato ma'ana yana jin tsoro ka abin ya shafa aƙidan mutane an gane to wannan yana daga cikin usul na ainihin amirul na fil hadis imam malik ibn anas Allah ya masa rahama na saddu zari'a an gane to kaga an ce kada ka zagi wa'annan gumakan da kada ka zagi masu bautan kada ka zagi gumakan da masu bautan gumaka suke bautawa in ka zaga sai su zagi Allah asali zagin su ya halatta amma abin da zaka ce ka zage su za su zagi Allah an gane wannan ku na'am to saboda haka shi ma zalika wannan kada ka yi azumi sha uku sha hudu sha kaza kada mutane su iyakance shi ko kada mutane su ɗauka cewa yin haka din na kawo arziki ko yana kawo kaza ko kaza an gane wannan to sai aka ce to ai akwai hanyar da za a iya kubuce ma wannan tun da dai manzo Allah ya riga ya sar ai azumi sha uku sha hudu sha biyar to ina ganin wannan baya bukata a ce sai an yi wannan din abin da za a nuna wa mutane cewa rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah ba sa amfanarwa ba sa cutarwa a karanta da mutane tauhidi a nuna musu rana da wata ba su da tasiri wajen ba da arziki ko wajen cutarwa ko wajen kaza kuma a nuna musu ba wai an iyakace bane manzon Allah ne ya faɗi a ayi to yana ganin in an yi haka ana yawan yin nasiha malami ya miƙe ya yi ba akan haka a masallaci in yana zaune ya karanta da al'umma idan ana karanta da al'umma insha Allah duk za a yi maganin wannan al'amari ma dama dai hadisi ya inganta daga manzan Allah to ba abinda muke jira face mu aikata shi amma haka samu mutane amawa masu irin wancan tunani wanda imamu na malige ji tsoro Allah ya masa rama to wannan sai malige ya dakatar da yin azumin su sai tauhidi ya yi kwari a zuciyarsu kun gane wannan ko to kaga wannan abu hurairah ya ce ausani khalili masoyina ya mun wasiya da abubuwa guda uku sai ce azumi kwana uku duk wata ne muka ce musamman mai ayyamul bid an gane yin haka din musabi ne yin azumi ayyamul bid na'am na'am wa yi duha da kuma raka'a biyu na hantsi raka'a biyu raka'a raka'a biyu na hantsi da ake yi sallar duha karancin sallar duha raka'a biyu hmm. amma mutum na iya yi raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas hmm. akwai masu ganin cewa raka'a takwas ne iyaka hmm. an gane ku to saboda haka mutum na iya yin wannan raka'a biyu na duha manzo Allah ya mu ya kwaitar da ni in ringa yin shi an kuma cewa kwabla an ana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da ni in ringa yin wuturi kafin yi bacci wannan abin da ya sa manzo Allah ya yi wa ainihin Abu Hurairah wannan nasiha din an gane ku saboda kasancewa Abu Hurairah yana nazari na hadisi idan Abu Hurairah ya ce sai can cikin dare zai tashi ya ne zai iya makara cikin dare abu da baya bacci yana nazari ya yi hadda na hadisi to sai manzo Allah ya gaya mai to abin da zaka ringa yi ka ringa yin wuturi a farko in kai nazarin ka na hadisi bacci ya dauke ka shikenan gano wannan ko shine farko ya ce masa yayi sallan duha yayi wuturi yayi nasiya ga abu da yayi sallan duha karancin sallan duha kamar da ya faɗa da biyu musamman ma wanda baya samun yayi sallan dare kama abu huraira ya fifita hadda na hadisi akan sallan dare fitu da ya fifita hadda na hadisi akan sallan dare sai annabi ya mai mai gurbinsa da ainihin raka a biyu na hansi cewa mai in baka samu kayan sallan dare ba karanci kayi raka a biyu da rana da hansi kama wannan lokacin karanci daga raka a biyu kayi hudu kayi shida kayi takwas duk za ka iya yi shine kamar abu wurera wanda ya shagaltu da karatu na ilimi a farkon dare to zai iya yiwa can cikin dare bai samu ya farka ba sai manzo Allah ya ba shawara ya karfafa yin sallar duha an gano wannan sannan shi kuma abin da ya shafi wuturi shi ma kaga daidai lokacin da ake wuturin Abu Hurairah yana shagaltuwa da ainihin abin nan a nazari na hadisi an gano wannan ku da saboda haka sai manzo Allah ya ba shawara sallallahu alaihi wasallam da ya ringa yin wuturi kafin ya yi bacci ana sallar isha'i aka idan ya dan ba da lokaci ya dan ba da tazara to sai ya sallan wuturi kawai ya yi wuturi farkon dare yin wuturi farkon dare yana da amfani ne ga wanda suke yin bacci a karshen dare kamar abu huraira amma son samu inda zai yiwu sallah karshen dare yin wuturi ƙarshen dare ya fi lada amma an kasancewa za ka makara don tsoron kada kada ainihin a rasa gaba ɗaya to ka dinga yi farkon dare to yanzu da wannan wutarin da Abu Huraira da da wannan wutarin da Abu Huraira yake bari a can ƙarshen dare ya ringa hadda na hadisi ko abin da ya kama da wannan da kuma shi ainihin wutarin wanda ya fi lada da ka ce kullum ka gamu da Allah kullum kana wutari da a ce ka gamu da Allah kana haddan hadisan manzan Allah wanne ne haddan hadisi ya fi akwai abin da malamai suke kira naf'un kasir akwai naf'un muta'addin shi naf'un kasir shine amfani wanda ya takaita ga kai kanka kawai in kai kai zaka amfana akwai kuma naf'un muta'addin abinda kai ka amfana wasu amfana in ka haddace hadisi kai ka amfana sannan ka karantar da wasu al'umma wato tauhidi ka karantar da su haram da halal ka karantar da su ibada sai ga duk amfanin ya gani saboda haka manzo Allah ya bashi wannan shawara saboda haddan hadisi nafkun ne muta'addin an gane ko yawa neman ilimi ya fi ainihin ibada na nafila duka an gane wani ko hmm. to kuma a cikin wannan hadisi ana so mutum ya lizinci sallar duha an gane hmm. ga mutumin da baya samun kiyamun lail a saboda kada wannan falala ya kubuce masa hmm. sannan kuma wannan hadisi abubuwa da ya kira annabi khalili ausani khalili ɗayina ya mun wasiya in an ce ba daɗe wanda a duniya ba wanda nake so kamar shi domin shi kulla shi ne soyayya na ƙarshe wanda babu soyayyan da ya kai shi akwai nau'i nau'i na soyayya amma ka ce mutum khalil ɗinka shi kenan kankar kenan to abu huraira ya kira annabi khalil ɗin shi an gane wato hausa suna kiran su kai so na ganin laifi to Allah wato to shi a nan wajen yanzu manzo Allah shi kuma a wani hadisi ya ce inni abrau Allah an attaki za ahada min ummati khalila ni na barranta zuwa ga Allah in riki ɗaya daga cikin al'ummata ya zama khalil dina duk a cikin al'ummata gaba ɗaya banda khalil banda wani wanda nake mai soyayya makura wanda so hana ganin laifi babu shi wannan so hana ganin laifi ga haƙin bawa kenan amma Allah da ya riki annabi khalil ba so hana ganin laifi bane Allah dai yana son shi sosai amma mu muka rike mutum khalil to zai iya yin laifi maka zaman mun iya magana kan shi to saboda haka abu huraira ya riƙe annabi khalil a kuma shi manzo Allah ya ce shi ya barranta ga Allah a ce har ga Allah ya riƙi wani a matsayin khalil yanzu me zamu ce a nan wajen amsa a nan shine abu huraira shi ya riƙe annabi amma ba annabi ya riƙe shi ba shi annabi ya ce da ma zai riƙe wani da abubakar zai riƙa amma tunda bai halatta ya riƙe wani ba shi yasa bai riƙe abubakar ba domin in ya riƙe wani zai iya yi wannan ya yi kuskure shi ya kasa gano kuskure saboda soyayya in kana son mutum innal muhibba anil uzali fi fi samani mai soyayya yana cikin kuranta daga masu zargi zaka wanda kake so yana ta kurakurai amma baka iya faɗin kuskuren shi saboda son yayi yawa to idan manzo Allah yana son wani mutum irin wannan soyayya to al'amarin zai zai lalata ta addini na'am na'am عن محمد بن عباد بن جعفر قال an karɓo daga Muhammad bin Abba dan Jafar ya ce sa'altu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu na tambayi Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara musu yarda an hannabi sallallahu alaihi wa sallam an sawm yawm al-jum'a shin manzon Allah sallallahu wa sallam ya hana azumi ranar juma'a qala na'am yace kwarai da gaske sai muslim ya ƙara a cikin ruwayar muslim akwai ziyada wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba a cikin ruwan ma muslim wato shi wannan jabir bin abdullah shi wannan abbad bin ja'far ya tambayi jabir bin abdullah shin annabi ya hana azumi ranar juma'a yace tabbas ya hana na rantsi da ubangijin ka'aba kun gano wannan ko ziyadatu siqa makabula to anan wajen kenan baya halatta a ware ranar juma'a kawai da azumi baya halarta kawai mutum yayi azumi ranar juma'a kadai bai yi alhamis da juma'a ba ko bai yi asabar da lahadi ba na'am نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن kara masa هريرة الله يقارى مزيد بايشي سمعت النبي صلى الله عليه Na ji ناجم Allah الله صلى الله عليه وسلم هنا تشيوه لا يصومن أحدكم يوم الجمعة kada ku ya kuskure ya yi azumi ranar juma'a illa an ya yawman qablahu sai dai in yayi azumi kwana ɗaya kafin juma'a shine alhamis hmm, aw yawman ba'dahu ko kwana ɗaya bayan juma'a hmm. an gane ku shine ainihin asabar in ma yi alamis da juma'a ko juma'a da asabar a gane wannan to kaga wannan hadisin shi ma bukari da muslim suka ruwaito a cikin asiyam to kaga duk da wannan sana akwai hadisai da dama ba wannan hadisi shi kaɗai ba ne manzan Allah ya hana akwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu da yake cewa la taqusu lailatal juma'a bi qiyamin min bainil layali wa la taqusu yawmal juma'a bi siyamin min bainil ayyam kada ku ware ranar juma'a da da tsakiyamul laili tsakanin sauran darare kada ku ware daren juma'a da kiyamul laili tsakanin sauran darare sannan kada ku keɓance ranar juma'a da yin azumi tsakanin sauran kwanaki illa an ya fi saumin ya sumu a ahadukum sai dai azumi ne wanda ɗayan ku ya saba yi sai ya faɗa ranar juma'a ba tare da yayi niyyar juma'a din ba ba ku muslim to kun ga wannan hadisi ya fito karara ya nuna mana an hana azumi ranar juma'a shi kadai amma ya halatta a yi azumin in za a yi yawon ƙabla ko a yawon a yi yini kafin juma'a ko yini bayansa an gane? saboda haka wannan kenan to yanzu ƙarƙashin wannan akwai mazhaban malikiya shi imam malik an tambaye shi ya ce shi ainihin shi bai taɓa ganin wasu daga cikin salaf da suka yi hani game da yin azumi ranar juma'a shi kadai ba yana ganin ma wasu daga cikin salaf suna yin don juma'a suna ma dimfarin juma'a ne da azumi kenan malik bai ma san da hadisan da suka yi magana kan haka ba to tun da bai san da hadisan muna da yakinin da ya ga hadisan da ba zai bada wannan fatawa din ba an gane wannan ku to saboda haka imam malik ya bada fatawa halaccin yin sallah yin azumi ranar juma'a shi kadai ka ware shi shi yasa a cikin littattafan malikiya za ka zo rubuta kawai halaccin ko a cikin iziya kun ga rubuta kun gane wannan ku amma malik muka duba yadda yake son hadisan manzon zan ba zai yi a ce ya ajiye wannan hadisi ba to zai yi wakila wani ya ce ya ajiye hadisin ne domin mutanen madina sai mace to ai ga mutanen madina da suka rubuto hadisin mutanen madina abu huraira ya daga cikin mutanen madina sannan sauran sahabbai irin su jabir bin abdullah suna daga cikin mutanen madina to ire-iren wa'annan mutane da suke mutanen madina akwai tabi'ai mutanen madina da suke su ma sun yi aiki da wa'annan hadisan to tunda an samu da yawa daga cikin sahabbai mutanen madina da yawa daga cikin tabi'ai mutanen madina sun yi aiki da hadisan ashe cewa da ya bai sani ba ya faɗi gaskiya abin da ya sani kuma wannan mutum ba shi da laifi don ya ce ni ya sani na kenan kenan ya ce shi bai gani ba to da ya gani ba da ya yi saboda haka wannan magana baya zama hujja maganar malik din Allah ya masa rahama baya zama hujja da za a yi watsi da hadisi ingantacce sai dai shi za a yi wa uzuri ba hadisin za a yi wa uzuri ba shi za a ce malik zai yi wa hadisin bai kai gare shi ba zai yi wa bai gane daga cikin magabata tun da ya faɗa bai gani ba to Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya kaza amma hadisin yana nan za mu yi aiki da shi Allahu a'lam kan wannan kan wannan misali idan ya faɗo irin ranakun da misali kamar ranar arfa ko wani rana makamancin haka misali mm. ko ashura da tasura eh, idan azumi ne wanda mutum ya saba yi kuma bai yi kirda don wannan lokacin ba bai sa cewa juma'a zai yi azumi ba kawai shi zai yi azumin arfa ne sai azumin arfa sai ya fada ranar juma'a yanzu mutum ya saba yin azumi ranar arfa duk shekara yana azumi arfa za wani lokaci arfa ya fada litinin wani lokaci ya fada lahadi wani lokaci ya fada talata wani lokaci ya fada laraba da dai sauransu to kawai sai wannan lokacin sai ya fada ne juma'a ba tare da shi ya yi niyyar juma'a ba wannan babu laifi inda laifin yake shine mutum ya yi niyyar dama shi juma'a yake so ya azumi Allahu a'lam wa alaikum assalam za mu iya kiyasin wannan hadisin da sauran ibadu da mutane suke mutum su ke ranar juma'a ya ce yayin ba zai ziyara ba sai ran juma'a ko kuma ba zai kaza ba sai juma'a ko kuma ba zai huta ba sai juma'a sai ya zama inda ya zama ran juma'a ne ce da lokaci a gane yayi mutum ya zama ran juma'a ne ke da lokaci sai ya sa juma'a ya zama lokacin ziyararsa ba wai ya keɓance shi don ibada ba ne kawai shi lokacin ne ke da lokaci kamar yanzu ai malamai a islamiyya suna hutu alamis da juma'a hutu alamis da juma'a ba wai nassi ba ne ba kuma wai ibada ba ne hutu alamis da juma'a abin nan ne ya sunan shi kawai mutum ne wato an zo ne an saba da shi amma babu wanda ya sa shi ya zama ka'ida ba kamar hutu ran asabar da lahadi ba ne masu hutu a da lahadi asalin hutu asabar da lahadi ibada ne na yahudawa da nasara yana nan a cikin littafinsa na addini an gano wannan hmm. amma mu hutu alamis da juma'a bai daga cikin mu na addini bil hasali ma malaman fiƙihu sun hana wato a ce ba za a yi aiki ranar juma'a ba makaruhi ne ƙarƙashin fa'i za ku diyatis sala fantashiru fil ard wafta gumin fadilillah idan an ƙare sallah ku yaɗa a doron ƙasa ku nemi falalan Allah babu wanda ya ce ku yi hutu ku yaɗa a doron ƙasa ku nemi falalan Allah kasiran Allah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله يشكركم بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك